Therefore, after seeking the face of God in quiet reflection with my family, and after, after listening to the calls of our people nationwide to run, I, Goodluck, Ebele, Azikiwe, Jonathan, have accepted to present myself. Shugaban ƙasar Najeriya kenan Goodluck Ebele Jonathan yana bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar neman mukamin shugaban ƙasar Najeriya a inuwar jam'iyyar PDP. Bayan da ya ce ya yi tuntuɓa da shawarwari tsakanin 'yan uwa da iyali da abokanan arziki da kuma sauran 'yan siyasa. Bisa ga kiraye-kiraye kuma da dubban dubatan jama'an Najeriya suka yi masa na cewa ya fito ya nemi wannan mukami a daidai wannan lokaci. To sai dai ana ci gaba da babbar takaddama da kalubale dangane da yanke shawarar gudanar da wannan bukin a daidai lokacin da aka rasa rayukan waɗansu 'yan makaranta su sama da arba'in yayin da kusan ɗari aka kwantar da su asibiti a wani bam da aka tada a wata makarantar sakandare da ke Potoskum a jihar Yobe inda shi ma shugaban kasar da lokacin da yake gabatar da kansa cewa yana neman a sake zaɓasa shugaban ƙasa ya yi juyayi akan rashin waɗannan ɗaliban da kuma

ba da ƙarfin gwiwa ga al'ummar kasar najeriya cewar za a ƙara ɗaukar matakai na tsaro da ƙara yawan kayan aiki domin tabbatar da an yaƙi wannan matsala ta ta'addanci a cikin ɗan ƙaramin lokaci. A lokacin da shugaban ƙasar da yana jawabi ya bayyana irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu a wurin gudanar da ayyuka na raya al'umma, raya ƙasa da kuma ci gaban jama'a baki ɗaya, wanda ya shafi yaƙi da talauci, samar da ayyukan yi, samar da wutar lantarki ko wadatar ta da dai sauran abubuwa daban-daban wanda ya shafi shafi noma da tattalin arziki da kuma zamantakewa ta al'umma. kamar da faruk ahmed gusau ɗaya daga cikin 'yan kwamitin dattawan jam'iyyar na arewa maso yammacin najeriya ke bayyana mun bayan da aka kammala taron ai lallai shugaban ƙasar najeriya ya yi rawar gani kuma daidai ne ya karbi wannan kiran da aka yi masa to alhamdulillahi muna masu fata allah ji kansu allah ramushi su na ɗaki nan wannan abu ba za mu iya kare shi ba in allah ya kawo shi sannan kuma wannan declaration da shi mai gida yi jonathan yana da raji ya tsaya takara saboda irin wannan abu ya taba kasancewa lokacin npm lokacin mai taci a kano an taba kashe an taba kashe kashe kashe amma da allah ya shiga cikin wannan abu allah ya kawo saukin abu Eh amma ba ba ai wa'annan kashe-kashe a daidai lokacin da ana kamfe ba fa ba lallai lokacin bane. To shi ko Allah shi in ya tayi tsara abun shi sai a shi da tsari ne. Haka Allah ya so a yi tsaro haka dan haka mu mun doki Allah zai yanke wannan abu kuma muna wata dukkan musulmi mai wata Allah yanke muna wannan masifa Allah tsare muna Allah kare muna daga dukkan fitina wannan. Eh, Faruk idan ka dubi matsala ta cin hanci da karɓar rashawa wanda ta yi katutu a cikin ƙasar nan Najeriya ba a taɓa samun gwamnatin da aka yi sace-sace aka yi koke-koke kamar eh, wannan gwamnatin ba. Anya ba wannan shine sanadin talaucin ba fiye da koken da komi aka yi sai a ce Allah ne ya kawo. Wannan dai ka gani, ai tun da aka taso duniya, tun da aka taso Najeriya, tun da aka taso kasashe na duniya, wannan wata guba ce wata take cikin jiki na cin hanci da rashawa. Illa dai mai fata Allah ya sa a gyara. Allah ya kawo mana saukin da za a yi a gyara. Alhaji Faruk Ahmed Gusau kenan ɗaya daga cikin mambobin kwamitin dattawa na jam'iyyar pdp a arewa maso yammacin najeriya a tattauna da ne da shi a abuja shi ko alhaji abdulkarim jajere wani tsohon dan jam'iyyar nepu a arewacin najeriya yana ganin cewar bai kamata a ce ai wannan bukin a daidai wannan lokacin ba ko ba komai dai to ai za su jira zaben shekara mai zuwa domin su ɗauki matakin da ya kamata ɗauka kamar da yake cewa su kuɗi suke bukata a basu ko a yi ko kar yi oho ba ruwansu a dai ba su kuɗi su kashe ita babban magana dole ya zo an kira an ke zo akwai su farfesa su A duk ga sunan ban kira suna bane amma ga sunan dai suna ta yanzu zai tsaya zai tsaya zai tsaya to ya zo ya tsaya sai mu gani abin da za a yi kuma 2015 ta babban magana me kake ganin zai faru a 2015 zaɓe za mu yi na gaskiya za mu fito mu jajirce a yi zaɓe da wanda yake son shi da wanda ma wane ne da wanda wane ne za mu fito mu yi zaɓe ai kan sakali ne hannun mamu rike za mu yi yaƙi mu yi zaɓe ne gaskiya mu yi zaɓe mu da shi babban magana kenan. menene kake ganin babban ƙalubalen da zai kawo masa matsala a gurin zaɓen nan. to ba mu da matsala saboda yanzu mutane na najeriya da kristan da musulmi su ya tashi da kashe-kashen da ake a Najeriya arewacin Najeriya bai bar musulmi ba bai bar kristan din ba maimakon a tashi a yi wani aiki a kai na musamman da hankalin mutane ya kwanta babu yanzu wani da iyalin su ma ƴaƴansu bai san da suke ba sun watsi especially irin state din kowa ya gudu ya yi gaban gaban shi saboda haka maganan ma cewar a zo a ce a tsaya a zaɓe 2015 na PDP to Allah waje. Yan ni damuwa ta yanzu a Najeriya shine ba tsaro a Najeriya babu. ba soja soja dai suna soja ne amma ba soja a Najeriya kaga soja ya gudu ɗari uku su ga Nijar sun bar makamai sun gudu sun koma Nijar Umar Faruk yaya za mu mu talakawa mu tsira ba mu da gudun tsira tunda an kai mutane ga bango an danne su ba inda su gudu kowa ta kan shi nafsi nafsi kwa ta kan shi ke yanzu yanzu ƴaƴan da kashe wajen kusan guda hamsin lokaci guda a makaranta ba abin bakin ciki bane wannan an ce muna da 'yan majalisa a ƙasa 'yan majalisa a ƙasa ba ta 'yan makaranta ba muna 'yan majalisa ba akwai senat akwai ref suna nan me aikin su ta karbi kuɗi kawai ko a je gidan shekwanta ba mai magana Alhaji Abdulkarim Jajir kenan wani tsohon dan jam'iyyar Nefu a tattaunawar da ne da shi a Abuja dangane da ƙaddamarwar da kamfe ko neman tsayawa takarar jam'iyyar PDP da shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan ya yi yau a Abuja. Wannan ƙaddamarwar ko shaka babu za ta ci gaba da kawo cece kuce a cikin al'umma. ko da yake duban dubatan mutane sun samu halartar taron da ake zargin cewa an yi hayansu ne ko kuma wakilai ne na jami'an gwamnatoci daban-daban da suka halarci taro a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya